daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar nigeria za ku iya sauraron mu a tashar a Africa akan mita 102.5. da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyyar abin kunni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun a tashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kenan agogon ghana amma karfe 10 na safe a nan washington dc yau 16 ga watan disamba shekarar 2017 ga labaran duniya shugabannin kungiyar tarayyar turai sun kammala taron su a brussels kuma sun amince cewa birtaniya ta yi dukkan abin da ya dace don haka tana iya shiga rukuni na biyu na ficewa daga kungiyar ma'aikatan filin jirgin saman senegal na kasa da ƙasa sun tsunduma cikin wani yajin aiki sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗa jiya juma'a cewa ba wani rudu ko kuma ɓoye game da matsayin amurka akan tattaunawar da, da ƙasar koriya ta arewa kanin labaran duniya kenan a najeriya bayanai na kara fitowa dangane da wata gama da aka yi tsakanin 'yan sanda da wasu masu haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a jihar taraba lamarin da ya kai ga asarar rayuka to an ba su wa'adin tashi to ba su tashi ba to jami'an tsaro na 'yan sanda sun je su tada su ne to ka san dan adam inda ya saba a can jamhuriyar nijar ko ɗaliban sakandare da na jami'a ne suka fara ƙauracewa ajujuwan karatu a ƙarshen makon nan saboda wasu su na alawus alawus da aka gaza ba su wannan 'yan alawus alawus inda su ne suke komi da su suke can abinci da su suke photocopy suna sayan takardu can gida ba wani abu ake turowa ba an san komi za a ji ƙarin bayani baya ga haka muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim kalmasi garba zai gabatar sannan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana amma sai kun sha labaran duniya masu are assalamu alaikum shugabannin kungiyar tarayyar turai sun kammala taron su a brussels kuma sun amince cewa birtaniya ta yi dukkan abin da ya dace don haka tana iya shiga rukuni na biyu na ficewa daga kungiyar sai dai ba wata alamar tattaunawar da suka yi game da batun shige da fice shugaban majalisar kungiyar donald tusk ya sa batun shige da fice a cikin babban ajanda a taron nasu na kwanaki biyu ya ce a karshen taron nasu jiya juma'a shugabannin kungiyar zai yi wahala a ce sun cimma matsaya kan sabon tsarin karɓar bakin haure musamman ma a ƙasashen a watan yuni a ƙarshen watan yuni docs ya shaidawa taron manema labarai jim kaɗan da kammala taron cewa babban matsalar ko ita ce adadi mafi karanci da kowace ƙasa za ta karɓa duk da yake adadin ya ragu amma fa cin matsaya abu ne mai wahala. Jami'an ƙungiyar sun kwashe sama da sa'o'i biyu suna tafka muhawara mai tsafin gaske akan wannan batu na shige da fice a su amma sun gaza cimma matsaya domin ko an ta samun ra'ayoyi mabambanta kamar yadda Prime Minister Holland Mark Rutte ya ke cewa bayan kammala taron. daga karshe dai tox wanda shi ma tsohon prime minister ne ya ce shugabannin kungiyar a jingine maganar amma a tabbatar an cin matsaya a cikin watan yunin shekara mai kamawa wannan batu da na shige da fice musamman na baki haure shine kadai wanda kungiyar ta gaza cimma matsaya a kai ba ko saboda komai ba sai domin adadin da kowace kasa za ta ɗauka ko amince da shi ma'aikatan filin jirgin saman senegal na kasa da kasa sun tsunduma cikin wani yajin aiki kwanaki kalilan da buɗe tashar jirgin saman da aka sake kawatawa yanzu haka a jiya juma'a an soke da tashin wani duwan jirgi a wannan tashar na blaise diagne da ke babban birnin kasar wato dakar jim kaɗan bayan da ma'aikatan suka bayyana cewa za su shiga yajin aiki na tsawon sa'o'i 24 ma'aikatan suka ce suna yajin aikin ne domin kare fasinjoji domin ko ba su da wadataccen horaswa na amfani da sabbin kayayyakin aiki da aka sa a tashar jirgin shugaban kungiyar Mohammed Ali Hussein ya ce an sa wa filin jirgin saman sabbin kayayyaki da ba su da masaniyar da ake sarrafa su sai kuma ya ce ma'aikatan na bukatar dan karin abin hasafi daga abin da ake biyan su domin sabon tashar yana da nisan kilomita 45 ne daga cikin birni ya ce ba kamar tsohon tashar jirgin ba na da da ke gefen gari shi dai wannan sabon tashar da aka buɗe shi ranar bakwai ga watan jiya an kashe kuɗi har dala miliyan 680 bayan samun tsaikon wajen samun tsaiko a lokacin gina shi har na tsawon shekaru goma gwamnati ta ce wannan tashar zai bunkasa harkokin zirga-zirgar jiragen sama da kuma yawon buɗe idanu a kasashen yammacin afirka sakamakon yajin aikin na jiya ya sa an dakatar da sauka da tashin jiragen sama har talatin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka rex lesson ya faɗa jiya juma'a cewa ba wani rudu ko kuma kumbiya-kumbiya game da matsayin amurka akan tattaunawa da ƙasar koriya ta arewa tillerson yana magana ne a wajen wani taro na musamman na kwamitin samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya wanda ya mayar da hankali akan gwajin makami mai linzami da ƙasar koriya ta arewa ta yi a ranar 28 ga watan jiya sakataren ya ce cikin biyu dai tilas ne a yi guda ko dai koriya ta arewa ta zaɓi jingina sarrafa makamanta masu linzami ko kuma ta ci gaba da fuskantar zaman kaɗaici wanda ke ƙara tura jama'a ta cikin halin talauci kunci da damuwa babban jami'in diplomasiyyar na amurka ya buƙaci ƙasar ta koriya ta arewa da ta jingina wannan mummunar mataki ta ɗauka ta ba da kai bori ya hau domin ta shigo cikin sahun yan uwanta sauran ƙasashen duniya ya ce kamar yadda ya furta tun farkon wannan satin ya ce muddin ƙasar na neman a dakatar da matakin da ake ƙudurin ɗauka kanta to sai fa ta jingina ta biyu inta na barazana kafin do a haihuwan teburin sulhu da ita sai dai shi kuma a wuri ɗaya jakadar koriya ta arewa a majalisar ɗinkin duniya jason nam ya ce mallakan makamin nukiliya da ƙasar ta yi abu ne da ya zame mata tilas domin kariyar kanta ya ce amurka ce kawai ta haifar da rudu a yankin ruwan na koriya shi ko sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shi da sauran mutanen da suka yi magana a wajen wannan taron sun buƙaci koriya ta arewa ne da ta bi umarnin da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya cimma domin kaucewa duk wata tashin tashina an samu girgizan kasa da ya kai nauyin maki 6.5 da yi barna a jakarta babban birnin kasar indonesia da kuma wasu birane a cikin kasar wannan lamari dai ya faru ne a jiya juma'a kuma mahukuntan kasan sun ce zuwa yanzu an samu hasarar rayuka biyu ne jami'an ba da agajin gaggawa sun bayyana cewa gine-gine sun zube a wasu sun zube kana wasu a kudancin birnin jaba da ma wasu asibitoci duk an kwashe mutanen da ke cikin gine-ginen da ke wannan wuraren yayin da jakarta ko gine-gine aka ga sun bangwale mahukunta suka ce an samu wanda tijo dan shekaru 62 daga yankin siamis da wata tsohuwa ya shekaru 80 da ke yankin birnin pakalongam sun mutu cikin wasu daga cikin gine-ginen da suka rusa sai dai suka ce kawo yanzu ba a san adadin mutane ko nawa ne suka ji rauni ba. jami'a mai mulki a kasar afirka ta kudu tana taronta na zaben sabon shugaba a daidai lokacin da jam'iyyar ke fuskantar rabuwar kawuna nan da 'yan kwanaki wakilai dubu biyar za su zaɓi sabon shugaban jam'iyyar afirka african national congress da zaren jam'iyyar ta yi wannan zaben ana sa ran a kawo ƙarshen mulkin shugaba jacob zuma wanda ke kuce kuce. Ladan Ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. za mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda ɗaliban makarantun sakandare da na jami'o'in gwamnati suka ƙauracewa ajujuwan karatu a ƙarshen makon nan da nufin nuna ɓacin ransu game da halin kuncin da suka ce sun shiga sakamakon rashin samun kuɗaɗen alawus alawus ɗin da ake basu. yayin da ɗaya ɓangaren kuma 'yan kasuwa suka dakatar da ba jami'o'i cimaka saboda ba a biya su bashin da suke bin gwamnati ba daga mai ga suleiman muni barma da ƙarin bayani Matakin ƙauracewa ajin karatu na wannan jiko ya biyo bayan shuɗewar wa'adin kwanaki goma da ƙungiyar ɗalibai ta USN ta bayar domin hukumomi su shafa hawayen ɗalibai masu nasaba da yanayin rayuwa da na aiki. Muhammadu Idar Algabid shine babban sakataren kungiyar ɗalibai ta ƙasa. allowance allowance na itidiyan burs wanda ake cewa burs da allocation na 11 wanda suke college lycée jika goma sha takwas na 11 na lycée sha biyu jika goma sha biyu na college wadancan kuma na university burs rabi ne ma jika hamsin da biyu ne ke gare su kuma an san niger an san yadda ƙasa take ciki an san daliban ne da suke wannan yan alawasu inda su ne suke komi da su suke can abinci da su suke fotokopi suna sayan takardu can gida ba wani abu ake turowa ba an san komi ga tuwo wanda ake basu shi ma gaba ɗaya yau shinkafa ce kurin ake dawa ita ma taimako ne aka same ta shinkafa ce kurin gata ake dawawa ita ce dalibai suke ci in kasuwa masu kawo abinci suna kawo ma university da sinu da central regional can cikin gari can cikin maradi zandar tawa an kibiyan su abin da bai kai bai kawo kuma miliyan 40 miliyan 46 furnisar ke tambayowa a kibiyan shi ma ya tsaya ya ce bai iya ya wata shida yana kawo abinci ba biyan shi ake ba da harka bis kuma motoci sun yi kanin itinan dalibai sun musu yawa sai mota ta cika dama ana reto cikin mata da hijabi suna reto cikin bis mun ci adiba wani harka a diba ta a samu a mu na hawayen mu ba wata duniya muke so a sabko mana ba mun san komi cikin kasar ga dan abubuwan da dai mu rayuwar ba ta yi wasu da su su ne yau muke tambayawa kiran na kungiyar ta USN ya samu karbuwa daga ɗaliban baki ɗayan yankunan Nishar in ji shugabannin wannan kungiya kuma a cewar su za su ci gaba da gwagwarmaya har sai an biya musu bukata kenan ban ce ba gwamnati cikin kanta hankalin da zai kwantawa a Nijar duka dalibai sun kai miliyan uku suna waje kwanci gida kwana biyu a gani namu bai kamata a ce sun kwanta da wannan abun ba su bari su kalla yaro miliyan uku suna kwanci gidajensu in dai bai ce musu akwai mu cikin kansu za mu cika ba da wannan kokon mu idan wannan kwana biyu suka wuce ba a samu komi ba mu kungiya ta kowa ya santa mun za mu iya ci gaba da wannan kokowa mu nemi a shahi hawa hawaye mutum da ba kunci za mu yi da wannan matsalolin ba ya yanzu ma'aikanta ba su ce kala ba akan wannan lamari a hukunce haka kuma jami'an da na tuntuɓa game da korafin na ɗalibai ba su yin furici a kai ba domin a cewar su magana ce ta kuɗi a yayin da gwamnati ke cikin halin fatara ko a ranar talatar da ta gabata ɗaliban jami'ar ya mai sun yi zaman darshen a farfajiyar ma'aikatu da dama waɗanda suka haɗa da asusun bitalmali na ƙasa da kotun birnin yamai da ofishin ministan ilimi mai zurfi domin tunatar da mahukuntan ƙasa bukatunsu sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barmanan gaba kaɗan za mu sake komawa jamhuriyar ta Nijar idan Allah yadda. a makafin lambar leƙa najeriya inda ake ci gaba da samun ƙarin bayanai dangane da wata arangama da aka yi tsakanin 'yan sanda da wasu masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba a jihar taraba lamarin da rautanni suka ce ya kai ga asarar rayuka ko da yake rundunar 'yan sandan jihar ta ce mutum guda ne ya rasa ransa wanda ya barke a wato wannan rikici ya barke a wani ƙauye da ake kira mayesi ne da ke yankin mambila a jihar ta taraba wakilinmu ibrahim abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani barista bashir muhammad pape dan majalisar dokin jihar taraba ne da ke ma wakiltar yankin da lamarin ya faru ya ce zuwa yanzu bai iya tabbatar da adadin waɗanda abin ya shafa to amma kuma lamarin ya ko tilasta wa yankin da dama gudun hijira. Amma sinadin a gwamnati da suke wajen din su tashi. To an ba su wa'adin tashi to ba su tashi ba. To jami'an tsaro na 'yan sanda sun je su ta da su ne. To ka san dan adam inda ya saba wurin da yake cin abinci don a ce mishi a tashi a gaggawa haka za a yi zai yi wuya. To saboda haka shine watakila ya fusata su su kuma sun sai ya dan tada husuma dai mm. to a tsakanin yan sanda da waɗancan mutanen din. Eh, kan an samu asarar rayuka eh, zuwa yanzu dai ni ba zan tabbatar ba wannan watakila sai jami'an tsaro wanda za su eh, isa wurin din su gama ma idanunsu abinda ya faru amma yanzu dai zuwa yanzu mutane wasu sun samu raunuka an kai su asibiti suna asibiti a cikin gembo ya yanayi yake a yanzu a ganin kan cewa an ce jama'a dama sun yi gudun hijira sakamakon nan abu. Eh, lallai mutane a kana zaune ka ga yan sanda suna harbi suna duka suna da sauransu ba mai zama ai kowa ya gudu ya je yana neman inda zai tsira kowa na neman tudu na tsira ne so yawancinsu sun gudu wasu sun shiga cikin garin goje wasu sun koma gauyukansu don yawancin dama yan sardawa local government ne a wurin din su kabilu su mutane dai najeriya da har kasa waje akwai yan chad akwai dan senegal da sauransu a wurin hmm. masu sayan eh, duwatsu su kai a thailand ko bangladesh da sauran kasashe da haka to ina batun kan cewa kamfanin da an ba da lasisin daga wani kamfanin kasan waje shi ya kara ma tunzura al'umman yankin eh, lallai fili dai an sayar ma kamfani to amma eh, tabbacece kamfani ko na najeriya ko na kasar waje ban sani ba zuwa yanzu amma tabbas fili kam yanzu ba na makiyaya na da ba su din ne suka sayar ma eh, wani kamfani daban. Honorab Bashir Muhammad Fafe kenan ɗan majalisar dokin jihar da ke ma wakiltar yankin wanda kuma kawa yanzu gwamnatin jihar Taraba ma bata ce komai ba tukuna dangane da wannan aron gama. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. to idan muka sake komawa jamhuriyar Nijar malaman kwantiragi a damagaram sun gudanar da wani taro a ƙarshen makon nan wanda ya dubi kan irin matsalolin da ke addabar kungiyar yayin da aka shiga watanni na biyu na zangon karatun wannan shekara daga damagaram ɗin ga rahoton da tamar abari ta aiko mana babbar haduwar ta malaman makaranta 'yan kwantiragi sun yi ta ne don duba ina aka kwana game da matsalolinsu. yawo abdu shine magatakarda na kungiyar ta yan kwantaragi wato sina sep ta jihar da magaram eh, muhimmin kiran wannan taro shine domin eh, muna tunatar da yan uwanmu dangance da matsayin da muke ciki tsawon wannan wata biyu da aka koma bisa farzan azuzuwa muka tunatar da su bisa hakkin su kuma bisa yaunin eh, da ya rata akan su bisa aikin su yajin aiki ɗaya ne kungiyar ta yi a bana to ko hakan yana nufin ba su da matsaloli ne yajin aiki ɗaya da muka yi a ƙasa an samu wani shuru shi kuma ya danganta ne da babban kungiya ba ta ce mu komi ne akwai matsaloli kuɗi musamman arba'in da hudu ga watan nuwamba ba a samu aka biya ba kenan babban matsala ce mun musu haraka kuɗi ta bar gita tsakanin mu su eh, ba za mu shuru mu waƙi ba za su gama akan hanyar su kuma ba za su daɗin abin za mu fara ba mun matan ma za ta kai mu wani abu su yi kokari duk abu in shahi fannin kuɗi samu su gyara shi da kan lokaci eh, su wajen fan da doktor sun biya sun yi abin da ya kamata wani takarda sun kai da ya kamata abin da muke jira wannan takarda da ake cewa a ade ita ce ta bata mu lokaci insha Allah da mun san eh, a can bitan mani da samu me muna kira da magabata wannan abu su ba wata lokaci don gaskiya eh wajen fannin kuɗi kwa gaskiya ciki da yunwa bayan kuka ba abin da zamu saurara to ko abu abdu zai ce game da sabbin malamai waɗanda suka kare makarantar horon malamai da ke jiran a kai su wuraren aikin su a ma mu zo wannan sabbi da aka ɗauka mu da koyan wamu da aka kora ba bisa ka'ida ba su ne muke nan muna kokowa mu ga an samu kowa mai da sha zuwa tun daga haramtacce jarabta da aka yi ta malaman makaranta an sa eh, fannin ilimi ya zama hali na ta gayyara walau mu ne bana mun ma yajin aikin kuma bana gwamnati ta ɗauki yajin aikin ta danganta shi dangance da horon malamai makaranta da an yi azuzuwa babu malaman makaranta yau mine za a yi tsare banza ne za a yi ko yara za su zama kawai sai kallon kalas kaga wannan ma babban matsala ce wanda muka ce muka ce a gwamnati idan har sana so su gyara eh, mu mu kalo sun yi a cikin tsarin mu to wannan yan uwana mu da aka kora su samu da gauga su maido su walau an ba mu cewa amun nan eh, suna jiran babban umarni ne daga can mu na sarkin eh, din da duka wani bukatu na jihar da magaran wannan sabon da ta yi raskuna inspection para inspection ya aika yana jiran umarni insha Allah za a ba shi ya samu a dauki wannan yan uwana malaman makarantar dai sun amsa kira ko waɗanne bukatu suka gabatar eh, abin da zamu ce eh, ga yan uwan malaman makaranta walo dan eh, mai matarkili ne walo dan kwantaragi ne ya kwanta hankalin shi mu kungiya ce wanda take ta gwagwarmaya ba kungiya ba ce ta karan farnukan siyasa ko kuma wani ne zo girkira ma a mu tsaye muke tsayin daka domin mu ga an mutunta malaman makaranta mu ga an darajanta malaman makaranta sai dai a cewar yawo abdu sun yaba da ɗabi'un sabon daraktan ilimi na jihar da magaram eh nan jiha mun samu sabon darakta ne wanda yake neman mun roƙo rike mu da Allah kawo mu shazo ya gyara fannin ilimi shi kuma yau duk bakon da zo zai mika mu hannu biyu ya kamata kai ma ka bashi hannu wannan biyu shi yasa kuma sa sai ruwan sanyi a cikin tsarin muke nan mu gama mushi mai daidai bakin kokarin mu ne da ko inda an mu kai ya kai bayyaiwa ne dole za mu sha da baya kuma mu bin mu hata wannan abu mu kai wannan gurin muna hatan abin da eh, ya dauka alƙawarika zai kokari ya gyara su daga ga domin malamin makaranta a jihar da magaran kowa sai ya tagayyara tsawon shekara shida wanda shi ya alƙawari insha Allah zai so wannan sakamakon na jihar da magaran dan mu mu yan da magaran ma kama mushi wannan Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe ne da minti 18 wato hudu na yamma da minti 18 a Damagaran din da da kuma Injamena har da ma Abuja Najeriya. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu ga shirin amsoshin tambayoyinku. ku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su a sama umatar bashar kansila mai tukunya da rindaji da Jamila da Fatima Ado Salati goma ga annabi Rijau da Khadija Abubakar Sadiq Belal da ke jihar Niger Najeriya. masu son jin tarihin masarautar Kwantagora. To mu kaɗa minna ta jihar Naija, inda wakilinmu a jihar Mustapha Nasir Batsari ke tafa da kashi na uku na ansoshin tambayoyi kan masarautar ta Kwantagora. Da walin Kwantagora Alhaji Mu'az Ahmad Wali zai ci gaba da bayarwa da ɗorawa da bayani kan Umaru na Gwamatsi, wanda basu sharaɗi tura mulkin mallaka suka masa alkawarin cewa to za mu mai da kai amma za mu yi shi a hankali a hankali na farko za mu mai da kai sarkin kwantagura ba sarkin musulun ba na biyu za mu baka shekara uku in ba mu ji kayi yaƙi wani wani ba ka kamu bayi ba shi kenan ka hita to daga alif dubu daya da ɗari tara da uku aka yi wannan a kai shekara uku alif dubu ɗaya da ɗari tara da shidda tunda ya yi tabbatar da irin waɗannan ƙa'idoji da aka yanka luka da ya kira shi ya naɗa shi sarki mai daraja ta ɗaya aka yi buki a zungeru aka ba shi district ƙungiya-ƙungiya banda gwari tunda sun rasa gwari tuntuni banda karkari sai dai rajau da fulani rajau to amma duk kambari kasan kambari da cikin na kewayen kwantagora da can duka yanzu hakimai nawa ke kasar masarautar kwantagora to da dai mun soma da lokacin ibrahim mun soma da guda shida ne mm, amma yanzu ka san zamani abubuwa sun rikice babu ma dalilin yin abubuwa sai a ta yanzu muna kusan ashirin amma da gaske ne sarkin sudan yana iya neman sarautar sarkin musulmi ya yan atiku ne ya yayi atiku kuma dan sarkin sarkin abin nan ne dan Eh, usman dan fodiyo ne kanin bello ne gaji ana atiku da bello mm. ko bello da atiku to shi atiku ma ya yi sarki ya yi sarki kakansu ya yi sarki eh. to a sarkin sudan na yanzu zai tafi sokoto sai dai a ce mashi sai an zo <laughs> eh <laughs> <laughs> mun gangaro eh, tarihin masarautar bai cika sai an hada da takaitacce tarihin shi sarki na yanzu wato alayhi sa'idu na maska menene bayanin ka game da shi to eh, sa'idu ya zo rikitaccen zamani na farko da ba na an ce da sarauta na na na biyu sai soja suka hito na uku 'yan siyasa suka zo duk lokacin a shi amma duk wannan bai dame shi ba shi babban bukatan shi shine mutane kasan kwantagura ta zauna lafiya masu sana'o a basu su yi in rikici ya tashi ga sabon shirin ga na na police prison da sauransu ya ji ya je ya sa baki a gyara kada a cuci kowa akwai wani abin nan ɗaya daga cikin abubuwan da ya faru sarkin bidda inda ya umaru mm. suka eh, mai rasuwa suka ce ai kasan makera nasu ne aka yi ta rigima aka yi ta rigima sarkin sudan sarkin sudan sa'idu dama ya alƙawari a zamanin shi babu wani ƙasa da na kwantawar da ya gada daga ibrahim da za a cire a bawani ya dauki loya aka yi ta magana har aka zo da suka suka suka kasan kasan abin nan lokacin eh, har suka naɗa hakimi fa a makeran hakimi ya zo ya mutu aka turo wani kuma ya zo ya ga gawan ya je fari fata ya mutu abu da ya gagara aka ce ku ina kuke suka ce kuma tafi ka sani su mutanen wurin a can suke biyan haraji ga sitai ya komi da komi ina tsammanin kure ya shirya wannan abu ya ce kuma musu abinsu to yanzu makera ya koma kasan kwanda wura shi shi bai bai da rigima amma yana da hikima yana da wayo a hankali a hankali a hankali a hankali zai bi abu akwai wani abu da na sani ma akan shi kusan sarakunan arewa dinnan shine zaka zo cikin dan kankanin lokaci ba tare da wahala ba ka gan shi ka gama biyan bukatan ka kai gaba bai bai bai bai bai bai da girman kai eh, bai da girman kai irin wannan tunda ah, ko lema bai bai dauka ya ta yana yawo kamar tsaitun bi sai abin sai bikin Sallah. sai sallah kurum sallah babba sallah karami amma gan ko masallacin idi ko kuma yan turaji nashi masu bin shi ba yawa ba yawa shi yana da kaskan da kai da ladabi ga kowa da kowa yana da wannan kamar ka san adadin shekarun shi na haihuwa eh to mu daya to a school <laughs> <laughs> Eh, na tabbata wadda ya girma ni kila da shekara uku hudu ya kai saba'in da tara yanzu ina tsammani mm, ya kai saba'in da tara ina saba'in da shida mm. amma ka san yawan iyalansa kamar misali ah, yana da yaya da yawa yana da yaya da yawa mm, wancan lissafi da muka yi da ya sun kai sitin. yana da yaya da yawa tunda shi ya bamu shi ya ce eh, ya kamata a yi tarihin kasan kwanta wurin mun muka yi Mm, mu muka yi amma ya ce kada a buga eh, mu muna da na da amma in allah ya so ni zan san yadda za a yi a buga tun da eh, gadon nasko ya yi wani littafi wanda ya nuna kurakurai iri-iri a ciki misali ya ce wai wani kibiya ne eh, a naba a karibin maru na gwamnati ya mutu ba haka ba ne na biyu ba a binne sarkin umarmu na gwamnati a anaba baba ana gudun kaje a tone kamar su tone su tone kabarin su lakanta shi ba haka bane sansanin dan uwan shi babban laji aka ne ba can man ba in ka wuce nasko karanto nan ya za ya kuma inda akwai musulmi community musulmi gawa musulmi ba can za a kai ba shi kenan wato can aka mai sallah can aka mai sallah ga gidan sarkin ne ma ga masallacin juma'a sai aka aka yi sallah aka binne shi a mm. shekara biyu da suka wuce ne na san dai matarsa ɗaya ta rasu yanzu matansa nawa ne shi sarkin sudan na yanzu mm, matansa hudu yanzu mm, matansa hudu yanzu yanzu mai da sadaka bai da sadaka da yana da shi amma bai da shi yanzu to yanzu mine ne za ka ce ma mutane game da masarautar kwantagoro wanda eh, ni ban tambaye ka ba to <laughs> eh, masarautar dai tana abin nan eh, tana da dogon tarihi kuma tana da albarka mm, akwai kiwo akwai rafuffuka akwai itatuwa iri-iri eh, kuma akwai noma mm, to amma tun da yake ni abin da nake dubawa kamar babban sha'anin matsalan wurin shine ainihin mu da muka zo daga sokoto muka biyo umaru na gwamace muna nan ba kamar masarautan masarautar da suka ji yarensu ba suka ji yarensu suka aure su suka zo na kamar nuhawa mu ba mu haka nan da kamar ba ko ba ku ji yaren kamar ba mun gan su bayi <laughs> ba ku zauna da su ba kenan suna can bayanai ta ma da kun yi cuɗanya da su ta yaya masu tsahi ka da ayyana da sun ba wannan duk tarihi eh, eh, eh, eh to kaga kaga umar da gwamnati ma bai zo ya musulantar da kowa ba ma ya dai zo ne ya guzi ya koma gida amma sanadin sun bai yaƙi tsakaninsu sun bai yaƙi suna kurin zuwa su gaishe shi ne malamai suka shigo suka yi makarantu suka yi masallatu saboda kan mafi yawa yanzu an musulunta na kai da akwai bayanin cewa hukun danna kambarin nan don kuka hana a basu masarautar da ake ce ma kambari kingdom da gaske ne wani kingdom ne ban da kwantabar kingdom wanda za a ji hedikwata ko salka ko nasu ya za a haka ne kasan kasan kwantabar kuma a ba wani a ce mai an ga wani kuma suna kilimin nasu kenan ah, in an yaki an ci ko ai baku da komai haka shari'a yake eh, yanzu yanzu mutane a larabawa da ke ko ina lokacin yaƙi-yaƙi su sai na umar da sauran abin da. yanzu sai dai su kore mu amma a ce a ɗauki abu a basu a ta su sabuwa ko su yi kwatanci da mu eh. ba su first class eh. <laughs> to a yaƙi ba zai yi ba kenan a yaƙi da ce lokacin yaƙi ba ne <laughs> Eh, eh, muna godiya sosai da ka ba mu dama muka tattauna da kai akan wannan masarauta ta kwanta gora eh, mun gode Allah saka da alheri a gode kwarai da ke so opportunity wannan da aka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku ibrahim ka almasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to a gurguje ga labarai a takaice jami'a mai mulki ta kasar afirka ta kudu tana taronta na zaben sabon shugaba daidai lokacin da jami'a ke fuskantar rabuwan kawuna nan da 'yan kwanaki kalilan mutane dubu biyar za su zaɓi sabon shugaban jami'ar african national congress masu sauraro mana afuwa lokaci ya ƙure mana gaba ki ɗaya abin da shirin mai kunsa kenan za a madadin shila da ibrahim ayawa da kuma solomon abu da haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu lobs Mahmud Lalo ke cewa mota lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai mun haɗu ashirin mu na Allah kai mu.